wasalatu wasalamu ala rasulillah baƙonku da ya muku alkawari shekara biyu da suka wuce zandar da magaran mutanen zandar da magaran insha Allahu rabbi alkawarin zai cika a wannan wata bi iznillahi rabbi shu'aibu akrami mutulawa tv yana nan zai shigo cikin garin zandar da magaran cikin ikon allah a wannan wata da muke ciki na fabrairu february 17 ga wata insha Allahu muna nan za mu zo kamar yadda muka yi muku alkawari shekara biyu da suka wuce ba da gangan ba ne wallahi sai dai uzuri amma wannan karan in allah da muna nan zamu zo kuma zamu zo muku da tsarabar da muke zuwa ma kowa da shi a kasar nijar in allah yadda sunana shu'aibu ibrahim akarami mai tashar tilawa tv muna muku fatan alkhairi da fatan kuna nan cikin koshin lafiya Allah ya datar da mu ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana karya ya ba mu ikon guje mata kuma ya haɗa mu cikin alkhairi ya kare mu da dukkanin shari ya ciyar da mu halaliya ya kare mu haramiya ya hana mu 419 ya hana mu wato duk abinki kamar yadda ake jingina ma duk wani mai bada magani sunan mu ya ɓaci kuma ba kowa bane ya jawo mu masu bada maganin muka jawo mu kanmu yaudara da cin wato da abubuwa marasa kyau dan uwa ka tsaya ba sai ka yaudara ba ka yi 419 ka tsaya ka nemi halaliya ka je kai karatun ilimin magunguna ka san itatuwa ka ba mutane su za su zo da kansu wallah ba kai za ka bi su ba Allah ya datar da mu kamar da muka faɗa tsarabar da za mu zo muku da ita dai kun santa musamman wannan matsala da take gidan kowa shine na sanyin mara infection da kuke faɗa za mu zo da shi ko mace ko namiji za ku rabu da infection insha Allah sannan za mu zo muku da wannan hayaki da muka ba ku kyauta muka je ku je ku hada wanda yake maganin iska yake maganin wato wato sihiri yake maganin damuwa da duk wani abu da ya shafi sihiri ko tsafi ko wani asiri ko iska ko mace ko namiji ko yara ko manya ko a gida ana hayaka shi ko a ɗaki ko a ina wanda muka ce ku je ku haɗa kun san shi kullum kuna jin shi sai wata fafiya da ganyen gamji ga ta nan ku je ku haɗa wanda suka yi amfani da shi sun gani to wanda bai da ikon haɗa za mu zo da shi za mu zo da maganin da ake kira kuke kiran shi wato istoma ga azumi zai kama ka zo ka mallaki naka ki zo ki mallaki naki zaki azumin ki cikin aminci insha Allahu rabbi wato ulcer za mu zo da na diabetes wanda kuke kira diabetes ciwon suga shi ma za mu zo da shi ko ta gado ce za ka rabu da shi insha Allahu sannan za mu zo da tension wanda kuke kiran shi shine wato hawan jini shi ma za mu zo muku da wannan wannan magani in Allah yarda mm. ga sunan baki abin magana malam wallahi nunan ya zube ya tamiki wallahi duk ya zube ba kamai a cikin shi kaza kaza ke kika jawo da daurin kirji da ba gyara sai yanzu da ya lalace kika damu akarami wallahi malam za a zo muku da shi na gyaran nono wanda zai cicciko insha Allahu rabbi da wadda take bukatar ta ba za a zo da shi sannan za a zo muku da sabulin nan da na taɓa tallata muku mai gyara jiki mai gyara fata bai sa fari bai sa bilicin sai tsantsagwaran gyaran fata in Allah yadda ga lamban mu nan ta Niger in muka shigo zandar za mu yi muku bidiyo mu gaya muku inda muke insha Allahu muna muku fatan alkhairi yan uwanmu muna nan shigowa naku har kullun Shu'aib Ibrahim Akarami ma